ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين zai tayar da su gaba ɗayansu ranar alkiyama don ya bayyana musu haƙiƙanin abin da suka kasance suna saɓani a kansa na tauhidi da tashin alƙiyama da annabci kuma domin kafirai su san cewa sun kasance makaryata cikin sanya wa Allah abokan tarayya da ƙin yardarsu da tashi bayan mutuwa.